to gaskiya ban san wannan ba mai ingancin hadisin da yake cewa mutum ya yi sallar juma'a guda arba'in za a ba shi lada kamar ya yi aikin haji to ya yi juma'a guda arba'in kamar ya yi juma'a guda arba'in dama juma'a arba'in ake so ka yi juma'a so ake kai ta yi haƙar ƙarshen rayuwarka juma'a arba'in ta shekara ɗaya kenan ko wake a jere to dama a yin juma'a ba a jere ba haka ma ce kai Zahar a jere ne da la'asar abubuwan duk da ka ji ana cewa in ka yi su a jere za ka samu lada ka zato za ka ga yin su a jeren ba wajibi ba ne amma wanda jin su a jere wajibi ne mafi yawansu za ka ga cewa ba a faɗa wata falala ta jeren tasu yanzu kawai misali jam'i da yake akwai saɓani wajibi ne jam'i ko ba wajibi ba ne to sai a ce wanda ya samu jam'in kwana arba'in allah zai raba shi da asara biyu zai raba shi da bakin ciki biyu zai raba shi da munafunci a duniya kuma zai raba shi da shiga wuta a lahira amma sai ka samu jam'i na arba'in a jere amma na shi juma'a din gaskiya ban san ya sani na ban san wani hadisi da ya ce kai juma'a arba'in a jere kama ka je aikin hajji ba ne mai hukuncin sadakin da aka yi amfani da shi wajen saiwa yarinya kayan ɗaki in ta amince a sai mata kayan ɗaki da sadakin shi kenan amma asali sadaki mace ake ba wa atun nisa'a saduqatihin na nihila amma in ya zama al'ada ta nuna wannan ni har yanzu ina ina ta wayar da kan mutane cewa kayan daki fa ba aikin iyayen yarinya bane kayan daki aikin shi wanda zai aure ni domin kai ne za dakin aka ce ka bata bai kamata ka kawo daki kawai kai masa fenti kawai ka ce uban yarinya zai cika ma shi da kaya ba kuma shi yasa ba ma daraja a wurin matan saboda da butarta kake alwala da cokalinta kake cin abinci da modarta kake shan ruwa da ludayinta kake shan fura su da aka ranar da ranta ya ɓaci sai kawai ta tattara ta ɗaure ta rufe Na ta ne dama in ka bata mata rai ta kwashe abinta ta tafi amma darajar mutum inda yana da hali duka waɗannan abubuwan ka a kata ɗaki ko shi yawan kasashe da muka zagaya lokacin da muke zagaya akan harka aure nan mu ga al'adun mutane mafi yawa ce mana suka yi maza su suke wannan yasa za a ɗaura aure a ba mutum shekara ɗaya ma ya shirya ya samu ɗaki kuma yana nan yana shirin zuba kaya hamma kuma akwai kamfanin da suke ba mutum bashi zuwa shekara uku ya biya ka zo ka ce ga ɗaki nasu ce to nan tv za a sa a rubuta nan kuma za a sa fanka can za a sa ac nan za a sa sita eh, kujeru nan za a sa kaza sai su ce gaba ɗaya ɗakin ka zai ci miliyan ɗaya amma yanzu nawa ne kake da shi ina da kaza to zaka ba ma tsawon shekara uku za mu sa maka nan miliyan ɗaya zaka ba miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu zuwa shekara biyu ko uku sai a rubuta mutum ya dinga biya sannan ga walima sai ka yi walima dole akwai walima mai rago ishirin akwai akwai mai rago goma akwai mai rago biyar gwargwadon karfinka to wannan ne ma ya sa ake yin wannan azawajil jama'i sun ce min dalilin da ya sa suke haɗa aure da yawa saboda shukar da zaka kama inda za a yi walimar sai ka ji an ce kuɗin dare ɗaya dubu ɗari to in kuka haɗu ko biyu sai ya zama kowa ba da dubu hamsin hamsin in kun haɗu ko goma sai kowa ba da dubu goma goma in kun haɗu ko ɗari sai kowa ya ba da dubu ɗaya to tun da lalle sai an yi wannan daren amarya ba ta tare ba dole sai kai wannan daren to kuma za a ce maka in kai kaɗai ne ma dubu ɗari in ku dubu ne ma dubu ɗari to sai mutane su har haɗa sai sun kai su ɗari sai su kama dare ɗaya sai su zo gabaki ɗaya sai su yi ai walimar gaba ɗaya to kaga kowa ya samu saukin 99 kowa ya samu saukin 99 to wannan shine su dalilin da yasa suke hada aure ɗari su yi a lokaci guda don kowa ya samu saukin abin da za a kashe to amma sadakinki in an sai miki kaya da shi da izininki to shikenan amma ba da izininki ba to bai kamata a ce an sai miki kayan da kuma za ku yi amfani da shi da mijinki a gida ku lalata shi tare kuma a ce sadakinki shi miji yake shan ludayi yake shan koko da da da ludayin sadakinki da kudin sadakinki kake shan ludayi kaga kamar abinka ya dawo gare ka kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yace yace zan ba matata bargona a matsayin sadaki annabi yace to kuka je gida ka karba fa tunda tausayin ka za ta je kun je gida ta to na ga baka da bargo ungo ka ka karbe sadakin ka ne ce wannan ba za a yi sadaki da bargonka ba kuka je gida ka karbe sadakin ka ya koma hannunka to kamar wannan ne an ba mace dubu ɗari sadaki iyayenta sun karɓa sun sai gado sun sai katifa sun sai zanin gado sun sai fulillika sun sai buta sun sai risho sun sai tukunya sun sai cokali kaga kai aka dawo da sadakin kenan ka cinye ita bata amfana kurkomai ba kamata ya sadaki na ce to kin ga sadakin ki wata yarinya da aka taba kawo sadakin ta haka na gance kin ga sadakin ki dubu ɗari biyu amma ko ta unguwa da ake sai da filaye masu kyau za a je a sai miki guda biyu dubu ɗari ɗari ɗan shekara goma aka yi da shawara aka je aka sai mata da aka bincika bayan shekara biyar gurin ya koma kowane dubu ɗari bakwai ake sai da kowane fili a gurin haka sadakin ta ya tashi a koci ta gaya mun tace ita kuma lokacin da aka wata sadakinta sai aka ce a ƙauyen su ana kiwon awaki tace sai ta je ta siye wasu yanzu awakinta sun fi ɗari wannan ita ce ta amfana da sadaki amma sadaki an bayar kuma an sake juya shi an dama da shi gidanka kuma ka sha koko da da yin sadaki ka ba ba ce ka sha wuta balbal ba akalla dai sadakin ka ya dawo hannunka wannan gaskiya ba hikima ba ce a daina karɓe sadaki ana sarrafa a sai mata sarƙar gwal a aje mata mafi yawa kuma yanzu sadakin nan in Allah ya taimake ta ma lokacin da mijin zai mutu ko lokacin da zai sake ta sai ka ga sadakin ta ya ishe ta shiga ciki ta zauna an sai mata gidan haya ko an sai mata fili gurin yayi daraja an siya a wani guri an gina mata dan gida tana karbar dan abu tana ci sai ga wata ran ko ba mijin ta samu wani abu da za ta dogara da shi ta karasa rayuwarta sadaki duk zai iya yin wannan albarkar tunda tsantsan halar sadaki tsantsan halar ne tunda Allah ya ambace shi alqur'ani kuma yace ya ambaci sunan matan bai ma faɗi wali ba yace wa atun nisaa ba wa atul awliya ba wa atun nisaa sadaqatihinna kuma yace nihla wajibi saboda shi yasa sadaki dole sai ko bashi ne sai an bika ba za a ce an yafe shi gaba ɗaya ba saboda a kula da wannan wace na kasance ina yawan mafarki gani a makabarta wani lokaci sai na ganni kwance a cikin kabari to me matsala abin da ake so ke nan dama a ganka kusa da makabarta kuma ka kwanta a kabari wannan ba wani abu sabo ba ne ba wani abin tsoro a nan da makabarta da kabari duk ba abin tsoro ba ne tunda dole ne sai an je makabarta dole sai an je kabari kuma yanzu ma wannan wa'azi ake ma kamar ƙara dama annabi ya ce fazuruha fa innaha tuzakkirul akhira to kaga kai wannan mafarkin naka ai ya ƙara tunatar da kai cewa duk mun gama hayaniyan mu kaf can za je mu kwanta kai kuma sai ka je ka kwanta tun a mafarki ina <laughs> ba wata matsala ba hmm. ka ƙara shiri kawai ba wani mutuwa za ka yi yau ko gobe ko jibi ba a'a lokacin ka sai yayi za ka mutu ko ka ganka a kabari ko baka ganka ba menene hukuncin wanda yake aikata babban laifi kamar zina idan ya tuba sai ya koma to idan mutum ya tuba daga zunubi ya duba abin da ya jawo zunubin kullum muna tuba daga laifi amma ba ma duba abin da ya jawo shi idan zamanka da mata yake jawowa to kai baya da su idan zamanka da wasu abokai ne kai baya da su idan wani unguwa ce ake da sauƙin yin wannan abin to ka ƙaurace da ka ƙaurace masu yi ka shiga cikin wanda ba sa yi sai ka ka canza dan sharaɗin kowane zunubi ka ban masu yi na tuba to abokan duk da suke wannan canza su da ka shiga majalisar da ba a yi ba abokin yi ba a hirar yi ba a maganar sai ka ji kai ma ka saje bayan sati uku sati hudu sai ka ji magana abin ta fita daga ranka amma ka tuba abokinka mai zinar kuma shine abokinka ma na gobe ka ci a yanzu ni ba na yi ha ka tuba amma an cuce ka to jiya ma mun samu wata da ka san abin da aka yi jiya da Allah kaga dole a koma ruwa nawa don Allah ina da mijina ina masa biyayya yadda ya kamata sakamakon abin da yake min wani zubin idan ya sa ni abu bana yi masa biyayya to daga baya sai na ji bana jin daɗin abin da nake yi masa don Allah malam ka ban shawara da nasiha akan da ci gaba da daurewa akan abin da yake min nagode ki ci gaba da daurewa ki yi haƙuri shi aure ibada ne kuma miji tunda abu ɗaya kika faɗa kuma abin da aka ce miki sun kai goma kina samun tara sai ki haƙuri biki ce baya baki ci ba biki ce baya baki sha ba biki ce baya baki sutura ba biki ce baya baki magani ba biki ce baya kula da biki ce bai baki muhalli ba mazan nan fa suna kokari <laughs> shiga da saboda haka kullum aka zo a dinga auna alherin da abin da aka yi ba na alherin ba mace ce ta same ta ce malam shekara mu sha takwas da mijina amma na gaji ka mu na ce kin gaji ta ce eh sai na ɗauko bayro na ce to faɗa wanda yake miki ta faɗi ɗaya na ce ɗaya na rubuta na biyu a na uku sai ta tsaya take ta tunanin wanne ne kuma za ta faɗa ka ji a shekara goma sha takwas amma ta kasa kawo uku to na ce to ina jiran ki na uku ta ƙirƙiro wani ta faɗa na ce to na hudu na ce a waɗannan ma na ce a so nake in ji su gaba ɗaya kin faɗi shekara ku goma sha takwas amma laifukan ba su kai goma sha takwas ba na ce to tsakaninki da Allah yanzu mu ɗau shekara ɗaya kawai a cikin sha takwas ɗin nan kin ga dai akwai ci to ci so uku uku ki buga so uku sau ɗari uku da sittin duk shekara yana baki ci sama da dubu duk shekara yana baki ci sama da dubu ruwan da kika sha kullum lita nawa kike sha ki buga a shekara sau goma sha takwas ki buga cinki a shekara sau goma sha takwas a gidan ku kuke ko a gidan haya tace mun fara da gidan haya yanzu ya gina gida nace to hayar wake biyan haya wake siyo sabulu wake siyo mai wake siyo omo wake biyan kudin yaran makaranta wake ba da kudi a tafi asibiti adama Allah ce wa bima anfaqu min amwalihim in sun samu kudi kaso 95 ku kuke cinyewa to ku dinga duba wannan janibin nasa aka kira shi shi ya zo ya kifa dan laifinta na ce to kai ma bai kamata ka dinga mata wannan ukun ba ka duba kai ma abin da ta yi na ce na farko inda ka taho gida gurinta kake zuwa komai ɗanye kake kawa ta dafa ka ba ta hutun alhamis baka ba ta na juma'a ba na asabar ba na lahadi kullum sai ta maka girki in ma'aikaciya ka ɗauko nawa ba ta a shekara in kai ka zo gurinta za ka zo ya'ya gurinta za su zo maƙota gurinta za su zo baƙi gurinta za su zo ita ce security a gidan in ba ita sai ka ɗauki mai gadi ita ta tari bakinka ta mutunta ka ta haifa maka 'ya'ya ta yi maka abinci ta kai maka ruwan wanka ta yi maka girki ta yi kaza sai ka ci sau ɗari baka ce ka gode ba shi ma na dinga gaya masa abin da mata suke a cikin gida yana girgiza kayan ce to abin da za ku yanzu ku je ku yi haƙuri na ce ke yanzu bayan yanzu shekara sha takwa a gidan miji ga yaya ga wai in kin fita zuwa zai zo zance kofar gidanku ta saboda haka hakuri ake in an tafi irin wannan rahama ce da jin kai take karasawa kina tausaya masa yana tausaya miki ya miki ba daidai ba na gida kama dai Allah ya baki hakuri. na muka nace ku je ku karasa da shawarwari da tattaunawa haka ake rayuwa har a karasa haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ayo kuwa ka kuwa ya kuwa butunci ka duba abinda mace take yi ka kyautata mata ta duba abinda take ta kyautata maka yanzu gashi mun shiga wani zamani ma matan sun fara daukan makamai hmm? an fara daukan makamai mace da aka santa da tausayi mace da aka santa da rahama mace da aka santa in an dame ta sai dai ta kuka ko ta bawa Allah yau mata sun fara daukan kwalba suna cakawa mutane sun fara daukan wuka suna yanka masu gidansu kaga abu ya lalace kuma abu biyu ne tak ya haifar da wannan abu biyu tak shaye-shaye da kallon fina-finai dafinsu ne ya fara aiki kullun shan shishan nan ko a wannan gidan da aka yi ta'addanci sai da aka ga kwalba shisha sai da aka ga sanda shisha shishan nan wuhu suke sa a ciki suke sha suna shan suk and die suk die suna shan banalin suna shan kodin yadda da ake jera coca cola a kan tebur yanzu haka ake jera banalin a wajen biki ana ta wa Allah an yi daren ƙauye an yi daren yaraba an yi daren fulani an yi daren bare-bare an yi rawa sirika da siriki suna rawa an fito an yi kis a gaban uwa da uba da kakanni ana tafi wai aure za a yi waje a nemi yaya masu albarka wasu ake a samu nutsuwa a cikin irin wannan auren wai wannan auren ne ake so ya haifar da alheri wai irin wannan auren da ake gana wayewa mutum ya dafa mace a yi musu hoto a zuwa ana tsotsar baki a gaban iyaye ana yanka kek kafin a shiga ɗaki duk an san juna wasu ma sai an musu ciki an zubar ake ɗaura aure tun ana zance nesa nesa an zo ana no gov discussion an zo ana taɓa jikin juna har ta kai ana saduwa ne ake yanzu sai kaga an yi aure ɗari amma da ya ka samu goma wanda ba su taɓa jikinsu ba kafin a ɗaura aure a ce dai bai taɓa ɗora hannunsa a jikinta ba ba ta taɓa ɗora hannunsa a jikinta ba har suka yi shekara shida bakwai suna zance haka fa ake sai kai an ciwo budurwa ta ce shekara mu bakwai muna soyayya kuna me muna soyayya shekara bakwai yaro ne fa ba mai tsoron Allah ba da yarinya ba mai tsoron Allah ba wasu suka shekara bakwai suna mu'amala iyansu suna kallo to ya zai rayuwa mai kyau a wannan ana shan shisha abubuwan da suke gani a fina-finai wasa ne amma su ɗauka da gaske ne su ma yan fina-finan su dinga nuna wasu abubuwa yanzu sai ga a fim an nuna ana harbi da bindiga ba mu san bindiga ba ga ɗauko taɓarya ba a san duka da taɓarya ba to suna nuna wuka mace ta je za ta cika mutum su suna ga fim ɗin ai sai su aikata wani gani yake burgewa ne ya siyo matarsa kayan kallo ya cika mata daki. akwai wanda aka gaya mun cewa a kasuwa duk sanda sabon fim ya fito sai an kai ma goma ishirin haka in ya tashi kasuwa da tafi da su gida kai matarsa ta ta sakawa tana takwasa wannan dafin ba lokacin karatun qur'ani ba lokacin zikiri ba lokacin tuna lahira ga mata a waje ga mata a gida cin amana aure ya yawa akwai wanda ba sa fara zina sai sun yi aure suka ka gaya yadda za a haifar da abin kirki to shi yasa waɗannan abubuwan in ba a taka ma wancan mummunan hanyar birki ba to an yi ta samun matsala kenan yanzu wani maza ce yanzu za ka yi aure dole sai ka bincika ka ga kauka sha maganin tauri <laughs> mata suna yawo da wuka da kwalba kaga dole mutum ya iya shige ka tsantsar mace da ba a santa da irin wannan halin ta'addanci ba amma an canza tunanin mata masu tausayi har dukansu ake ba sa rama amma yanzu kaga yadda abu ya kasance malam na ji wani mutum a gidan rediyo wai ya ce ubangiji ba daidai ba ne saboda wai hujjarsa ita ce a nan wai a lokacin bahaushe da tsumburbura suke bautawa giji da addinin musulunci ya zo musu aka ce musu allah yana sama sai shi ake bautawa sai suka ce to ya zama ubangiji kenan wannan wai shine hujjarsa wai malamai suna kuskure suna ɗora mutane akan kuskure to na yi bayanin nan a baya kuma a cikin tafsiri ma na yi magana cewa kalma ubangiji duk ba wannan duk abin da aka faɗa ba haka bane shi kalma uba da giji in ka duba asali inda an ce uba ba ana nufin wanda ma ya haife ka ba shi yasa mahaifi shine asalin kalmar amma an ce uba ana yin uban ɗaki uban gida uban tafiya uban taro uban gayya uban dawa duk ba ana nufin cewa shi ya fi dawa ba ana nufin wani babba a cikin wannan harkar shine kalman uba duk wanda kaga wannan to asali shi ba bahaushe ba ne kawai ya kawai ke wannan bayanin amma su ba kalman Allah suke fassarawa da ubangiji ba kalmar rabbu ce ita ma asalin kalmar rabbun ana jingina ma wani ita a ce rabbul baiti rabbul manzili rabbul dari ha kuma a ce rabbul alamina rabb rabbi wa rabbukallah innahu rabbi ahsana maswaya kaga annabi sai ce innahu rabbi ba yana nufin Allah mahalicci ba rabbi mai gidana ne to wannan shine ma'anan rabba a gurinsu asalin fassarar rabbu kenan sadaka da fassara ne shi yasa zaka ga duk waɗanda suka ƙware a harshen Hausa da asalin Hausa to ya suke kiran to Allah ai duk kowa ya san Allah ba wani mutum da za a ce wai bai san Allah ba sai da wani abu ya zo nuna masa ya suke kiran Allah a fassararsu kowane yare ka ji akwai sunan da suke ba Allah to saboda haka wanda ya faɗi wannan gaskiya ana ga bai yi wa hausa adalci ba kuma shi yasa na ce in kai ba za ka faɗa ba kawai kana da ƙaiƙayi a zuciyarka ka kira Allah da sunansa Allah wanda ni shi na fi gamsuwa da shi ni ce masa Allah ya fi min daɗi kowane yare ma a ce masa Allah uludu'ullaha a rahman kawai Allah ko turanci kake in ka zo gurin ka ce Allah in the name of Allah ba sai ka ce masa God ba a Hausa ne kake magana Allah ko ina a ta kiransa Allah tunda Allah nan ya fi dubu biyu a cikin Alkur'ani ba sunan da Allah ya kira kansa da shi mai yawa irin Allah to me ta kiransa Allah kawai shi fi sauki amma ka ce wai wanda suke faɗa wannan tushen Hausan nan an ce guda bakwai ne a kowane tushen zaka ga haka suke kiran Allah misali in kana duba tafsirin shi Abubakar Gumi asali daga sakwato yake hausarsa gangariyar ba sakwace ya ce amma abin da yake kiran Allah cikin tafsirinsa ubangiji in ka duba Sheikh Ja'far Mahmud Adam hausarsa ya ta ya hausa ce su da ma asalin Hausar a daura a tafsirinsa zaka je yana kiran Allah ubangiji to haka yaren yake haka ya taho kuma waɗannan duk malaman tauhidi ne ko malaman sunna ne to saboda haka fassararsa yana nufin rab rab kuma shine ubangiji mai kula da jama'a mai ɗaukan nauyinsu mai renansu mai ciyar da su mai shayar da su mai ba su mai hana su aiki ne so da haka ba ka zo ka ɗauki wani kalman wani giji to da ake cewa uwar giji fa ta ce wannan uwar giji na ce mai ana tana shugabanta ta ko an ce uwar giji ya ake nufi uwar ɗaki mai gidanka haka suke ɗauka duk mai gidanka shugabanka mai kula da kai shi ake ba wannan kalmar haka ɗa a wajen bahaushe shi ba da yana nufin ɗa sai kalmar haihuwa ba cikin yarensa ɗa yana sarrafa ta diyan da ya ga dama ya ce ɗan kasuwa ne ɗan izala ne ɗan ɗariƙa ne ɗan shi'a ne Eh? dan gida ne dan waje ne dan bal ne har da dan iska ma <laughs> to haka yake ɗaukan kalman ɗaɗin ya ta jefa ta a cikin yarensa ba za ka zo ka ce masa to kai ba haushe da kace da da da laraba suna da wasu kalmomi wanda mu muka zo fassara su ma sai an yi ta annabi ya ce wa sakilat ka ummuka a su yabo ne an tambayi malam Bakar gumi da yake ƙwararren malamin tauhidi ne ko masanin harshen hausa aka ce wani ne ya ce min shege da yake kuma alƙali ne sai ce in mutumin kano ne ka yake yi ku duba ƙwarewa na taɓa zuwa ta unguwa na yi wa'azi wani ce kai kaguwan shegen malami <laughs> shi a gurinsa da abin da ya burge shi to fa shege ne kai kaguwan shegen ɗan ƙwallo kai ga wani shegen mutum kai wannan shege ne fa shi ba yana duba asalin zagin ka yake ba shek abubakar gumi ya ce in baka ne ya ce maka shege kan maka tada hankalinka shi birge shi kai kawai sai ce ma shege <laughs> to saboda haka in baka san al'adun mutane da yaransu ba kakka zo kawai kai musu hukunci ka ɗauko abin da faɗi gaba ɗaya ka kalli ya suke rayuwarsu shi zai baka ya suke sarrafa harshe harshe abu ne da baka masa hukunci da ɗaiɗai amma yanzu mu'azu bin jabal annabi ya ce duk sahabbai ba mai iliminsa na sanin halar da haram amma annabi ya ce saki laika ummuka zahirin sa uwaka yi wabinka wani ya zo an ce la abalaka kai ba kama da uba amma sai aka ce haza madahun indal arab idan balarabe ya ce maka shege yana nufin wai baban ma bai cancanci a dangana shi gare ka ba dan kafi shi kamar kai ka haifi kanka kenan yabo ne dan ma ka ce maka dan wane ya zama cewa an mai da kai kasa to ka gani saboda haka ina ga wannan gaskiya watakila da yi bincike ba kawai dai har hada kalmomin yayi ya dauki wannan daban ya ɗauki isa kuma kalmomi ba a raba su yadda suka taho in ka raba su ma'ana da za su bayar daban in ka haɗe su ma'ana da za su bayar daban kuma a cikin yare za ka ga ana da wannan yanzu misali gaya wani malami yana koya mana hausa ya ce kun ga gaya me gaya wani ya ce gayan tuwo wani ya ce gayan fara wani ya ce ice kai yaro ma in bai sa riga ba ana cewa ya fito gayansa musulunci da aka kakkace idan aka ce mai gaya ka ce ya dangana ga inda aka jingina shi Ice haka nan ce mana sha muka ce wani ce shan ruwa wani ya ce shan duka wani ya ce shan wahala wani ya ce kai ana cewa ma ya sha me ke nan ga wani ce kai amma fa na sha wahala wani ce ya sha duka wani ce ya sha da kyar wani ce ya ci uwar wuya har da cin uwar wuya ma da shan duka da shan wahala ya sha kwana ya sha da kyar ya sha ba sai ka tambayi me ya sha ba a yare ka san kalmar sha tana ɗaukar manoni da dama ka duba siyakin inda aka saka ta tun ba ka duba siyakin magana za ka dinga ɗaukar ɗaiɗaikun kalmomi kana musu hukunci to gaskiya kai ba ƙwararre ne a cikin wannan yaren ba so da haka wannan ban san abin da ya dogara ci ba wallahu alam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa